a kai hari kyakkyawar zan da kyau kyakkyawar shawara na shirya magini ya yi gi zan je farauta me kake so zan je farauta umar magini zan je farauta ina sauraro da kyau kyakkyawar shawara Na shirya. Maginiya zan je farauta. Na'am. Da kyau. Da kyau. Na shirya. An gama zan je farauta. Mene ku kashe su kyakkyawar shawara. Me kake Umarni? Zan je farauta. Na shirya. Umarni zan je farauta. Ina sauraro da kyau. Yes. Min da kyau. so umarni zan je farauta da kyau zan je farauta ina kyakkyawa da zan yi haka zan kai hari zan yi haka menene labari umarni zan je farauta. Na'am, kyakkyawar shawara. Me zan yi haka da kyakkyawar shawara. zan yi haka kyakkyawar sha da kyau. Na shirya. Na shirya. Zan yi sarin itace. Zan yi sarin itace. Na'am. Zan yi haka. Kyakkyawar shawar da zan yi haka. Da zan yi haka. Menene da kyau? Kek zan yi haka. Da kek zan yi haka. Kek zan yi haka. Kek da zan yi haka. Da kyau. Zan zan yi haka. Da Ku kashe su! Zan kai har kyakkyawar sha da kyau. Ina kyakkyawar zan yi haka. gama da kyau an gama ba matsala an ba matsala magini ya yi gini umar an gama da kyau na an gama me kake so umarni magi zan samu kuɗi umarni zan samu kuɗi me ka da kyau ba matsala da kyau zan samu na shirya da kyau an gama zan samu kuɗi min zan yi kyakkyawar shawara da kyau. Bam zan samu kuɗi. Ina sauraro, menene labari? Kyakkyawar ku kashe da kyau. Ina zan yi haka. Da zan yi haka. Me kake Na shirya. An zan je farauta. Me kake so? zan je farauta. Da ki zan je farauta. Na shirya. Ba matsala. Na an gama yi imani. Na shirya. Menene labari da kyau? Me kake so? Me kake so? An gama zan je farauta. haka da kyau. Na shirya ba matsala. Da kyau. zan yi haka kyakkyau ku kashe su da kyau na'am akai hari menene labari umarni zan je farauta. Na shirya. Magini ya yi gini. Me kake so? Magini ya yi gini. Na shirya. Magini ya ga zan je farauta. Me kake so? Me kake so? Umarni? Ba matsala. Na shirya. Ba matsala. An gama. Da kyau. Zan yi sarin itace. zan yi haka. Menene labari? Kyakkyawar shawara. Me kake magini ya yi da kyau zan je farauta. Me kake so? Zan yi sarin itace. so ba matsala magini ya yi zan yi sarin itace umarni Eh, rafi Na shi an gama. me kake so da kyau ba matsala zan yi saran itace Umar da kyau zan yi saran itace. Na shirya, ba zan je farauta. umarni da kyau zan je farauta ina sauraro zan yi haka an na shirya ba matsala an gama na an gama so magini ya yi gini na kyakkyawar shawara na shirya zan je farauta umarni magini ya yi gini so ba matsala magini ya zan je farauta magini ya da kyau zan je farauta mene zan yi haka na'am ina kyakkyawa da kyau na taimakon ubangiji na shirya da kyau zan je farauta imani me kake so magini ya yi zan je farauta zan je magini an gama magini zan je farauta an gama me kake so zan samu wet nuk hafara nuk jima'a nuk nuk nuk hafara na shirya da ki zan je farauta umarni me kai ba zan samu kuɗi umarni maginiya zan yi saran itace na shirya zan samu kuɗi zan samu kuɗi umarni an ga zan je farauta kyakkyawar shawara. Zan yi haka. Na shirya zan samu kuɗi. E, zan samu kuɗi. Me kake so? magini zan samu kuɗi. Allah bai me kake so Azul L'armoire ferme, ferme, nuque, affront. Umarni, magini, magini yayi zan yi saran itace. je farauta. Eh, eh, Nuk Zugudar. Me kake so da zan je farauta? Menene labari? shower shawara am da kyau kyakkyawar shawara umarni zan samu kuɗi zan je farauta in cire-cire me kake so umarni na shirya an ga zan je farauta shirya zan zan je farauta menene labari na kyakkyawar shawara da kyau me kake so umarni ba matsala me kake so zan je farauta umarni an da kyau na shirya an gama matsala an gama zan je farauta ba matsala zan samu kuɗi umarni magini ya yi magini ya yi gini na shirya da an gama da kyau ba matsala zan yi saran itace zan yi saran itace me kake so umarni so na shirya me kake so na shirya an ba an gama da kyau me kake so umarni na shirya umarni ba matsala an gama zan yi sarin itace na zan yi sarin itace me gama zan yi sarar itace me kake umarni zan je farauta me kake so magini ya yi. zan yi sarar itace me kake da kyau magini ya yi gini umarni yi saran ba matsala zan yi saran itace na shirya me kake so zan yi saran itace na shirya an gama zan je farauta zan yi saran itace na shirya me kake so ba mu da kyau ba mu zan je farauta me kake an gama ba matsala shirya an gama magini ya zan me kake so na shirya magini ya yi gini magini magini ya yi zan yi saran itace da kyau zan yi saran itace an gama zan samu kuɗi Thank you. shirya. Zan yi saran itace. Uma zan je zan yi saran itace. Ba matsala an gama zan yi saran itace. shirya magini yayi magini yayi magini yayi magini magini yayi magini yayi magini magini yayi gini magini magini magini yayi magini yayi magini yayi gini magini yayi gini me kake so umarni magini yayi magini yayi gini magini yayi magini yayi gini magini yayi magini yayi gini na shirya magini yayi magini yayi gini magini ya yi gini me kake sa kyau magini ya yi gini magini magini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini umar magini ya yi gini kake so na shirya magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini Magini ya yi gini, magini ya yi gini. Magini ya yi gini. Magini ya yi gini. Me kake so? magini yaygini. Magini yaygini. Magini magini magini, magini yaygini. Azul. Umarni magini yayi manomi yayi girbi. Na shirya. Manomi yayi girbi. Me kake so? umarni? Magini ya yi gini. La kwalma. Nash magini ya gini. Magini ya gini. Me kake so? Ba matsala. Na'am, zan yi haka. معزول enough, that's tough. Durch, durch. Manomi ya yi girbi, ba magi ya yi gini. Lek Lekvamar, Akiro Hav. Me kake so? Magi ni yi gini, magini ya gini.

haka ke da kyau ke da ke zan yi haka da da kyau ke ke da ke ke da ke kyau da ke da zan yi da ke da zan yi haka kyakkyawar shawara Na samu rauni ba zan iya ci eh, gaba ba. ta ferma. Na ayet ha la faire ardeur de comme et acteur comme et, et fermant. L'armoire est. Est-ce here. Normalement, ferme, ferme, ah.

umarni? Na shirya ba matsala manomi ya yi girbi. umarni magini ya magini ya magini ya gini magini ya gini magini ya magini ya magini ya magini ya gini magini ya magini ya gini magini ya magini ya gini magini ya magini ya magini ya gini magini ya gini magini ya gini Et fermant, acteur, acteur, fermant. shirya magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi magini ya magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya magini ya yi gini magini ya yi magini ya yi gini magini ya yi gini shirya magini ya yi gini manomi ya yi girbi me kake so magini magini ya manomi ya yi girbi na shirya me kake so magini magini magini ya yi gini magini ya manomi ya yi girbi me kake so magini magini magini magini ya yi gini magini magini ya yi gini manomi ya yi girbi na shirya magini ya yi gini. Me kake so? Magini ya yi gini. Magini, magini ya yi gini. Magi, magini zan yi saran itace. ya Na'am, zan yi haka. Come on, the man. Ich will, ich meine so. Yes. Ina sauraro kyakkyawar shawara. Ijmeni so, Ishwal. Me kake so? ya yi gini magini ya yi gini magini magini ya yi gini magini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini na shirya ba masa magini ya yi gini me kake so

His wall. His wall. Jimenez, yes, his wall. Jimenez, so. Omarni? Appeleren, harder, ik kan nog.

iç wall. Ich meine so, iç wall, yes. iç wall. Naşir yap. Aklı yap. do sa me kake so eh, come on the man ṣe da na ṣeré an gama labai me kake so yi sauri umarni me kake so ba matsala zan yi saran itace

zan yi saran itace. Oi, agboye! Na shirya. Me kake so? Zan yi saran itace. Me kake so? Da ki zan yi saran itace. Azul, Egypt ha. Ayet tab. Göz göz. E ayet tab. İyi ve tam. Zakuro Cafe. Umarni? Sauri. Tabbas. Umar zan yi sarin ita ba matsala. Magini yayi, magini yayi gini. Me ka da kyau ba matsala. Wani sauri kashi a kai Umarni da kyau. Na shirya magi magi yayi. Na shirya. Magini yayi, magini yayi gini. Me kake so? Magini yayi. gama. Me kake so? Ba ba matsala. An gama. Umarni da kyau na shirya. Ba matsala. Na shirya domin sarki. Umarni da an da kyau ba matsala. Wani umar sauri. Na shirya an ba matsala. Yes. US. Ella an sauri. ku kashe su. Me kake so? thank you Umarni? Magini ya yi gini. labai me kake so a yi? Tabbas. Wani umarni za ka bayar? Na kai hari. Wani umarni? A kai hari, domin sarki. Umarni? Magini ya yi magini, magini yayi. Yalla bai, me kake so an shirya? An sauri, an gama. Kiwon! Na tabbas. Me kake so? Magini ya yi gini. Ba magini ya yi magini That Na shirya. Magini ya yi gini. That helps. Mr. Bad. Loose. Stella. sauri yallaɓa tabbas me kake zan yi saran itace rajul إذا هتعرف لك فاهم إيه wani san tabbas an yi imani durch durch e akteur e es verdeur die kunger sheria.